الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara yi maɗaukakin sarki godiya malicin kowa da komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya dawo da mu wannan dare na lahadi a masallacin juma'ar izala da ke gombe layin a birnin gombe a jihar gombe masallacin a sheikh sa'idu hassan jingir sa'i na ƙasa mataimakin shugaban malamai na biyu na wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ƙungiyar da Allah ya nufi a sheikh ismail idris da kafawa ya kafa ta don wa'azi da karantar da sunar manzon Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna addu'a Allah ya ji kan malam Allah jikan dukkan malaman sunna da suka gabata Allah ya kai rahama kaburburansu ya sa sun huta jagoran wannan kungiya fadilatu sheikh muhammad athani yahaya jingir muna addu'a Allah ya taimaki malam ya ɗora masa ayyukansa a mizanin lada ya yafe masa kurakuransa mataimakansa masu taimakawa da ilimi da dukiya da matsayi da shawarwari da sauran dukkan nau'i da taimako muna addu'a Allah ya sanya mana ayyukanmu a mizanin lada ya yafe mana kurakuranmu to alhamdulillah muna cikin wannan littafi na sahih muslim imamu muslim ya zaɓi ya karanto mana yadda ake ƙin maganar mai magana kafin ma ya shiga gundarin hadisin don kasancewa zaɓa ya yi a cikin maganganun da ya rubuta saboda haka ya tattaro waɗannan bayanai na waɗanda ba a karɓar maganarsu ina fata an gane kaman shimfiɗa yake yi mana ya nuna mana cewa duk abubuwan da ya ɗauko ɗinnan ya rubuta a wannan littafi to a iya fahimtarsa ingantattun bayanai ne na fata an gane kuma mu ma muka zaɓi cewa mu fara da wannan ɗin ba mu shiga cikin hukunce-hukuncen ba kun ga har yanzu a cikin shimfiɗa muke maganar hukunce-hukunce ba a shiga ba tukuna mun gane saboda haka ya kawo mana wannan babi ya ce annal isnad min addini isnad min kuma riwaya ba ta inganta sai daga wurin yardaddu kan bayanin kenan kuma ya ce maka a soki mutum a kan abin da ya aikata ba a yi masa kage ba ba a ƙara masa gishiri ba a tsaya iya yadda ya faɗa jaizu. halan ne ya ce kai ba haka ba ma wajibi ne unwaninku hedin ɗinku haka yake kuma ya ce maka kar ma ka tsorata cewa wai in ka soki mutum akan abin da ya faɗa in abin ba mai kyau ba ne ka kaddara cewa riba ne ya ce ba giba ba ce ya riga ya san ka san wala ya a bawa. kar sashen ku ya ci naman sashe saboda haka ya san ka san wannan aya ka san hadisai saboda haka kar ka tsorata cewa in mutum ya yi abu ka faɗa saboda maslaha ko ta addini ko ta mu'amalar jagoranci ko ta mu'amalar auratayya ko ta mu'amalar dukiya daidai ne kuma ya ce kai ba haka ba ma ai kariya ne ga addini haka ɗin me kariya ne ga addini Allah taimake mu to mu ƙara fahimtar cewa har yanzu dai muna cikin shimfiɗa kar a gaggauta a ce ina hukunce-hukuncen sahihu muslim suna zuwa insha Allah ta'ala amma nan yana nuna maka ingancin ɗaukar magana mai kyau ta gaskiya daga wurin mutum yarjejje amincacce na'am وحدثني أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال شنو حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد ya ce na kasance a zaune a gun ƙasim ɗan ubaidillah da yahya ibn sa'idin faƙala yahya lil qasim sai Yahaya ya ce wa kasim ya aba muhammad shi ne aba muhammad innahu ƙabihun alamifilik ya ce kai abu mummuna ne ga mutum irinka abimun kuma abu ne mai girma an tusa an shay'in a tambaye ka wani abu min amri hadha dini na al'amarin wannan addini fala yujad indaka minhu ilmun a ce ba a samu ilimin agunka ba abun kunya ne a ce an ji tambayar addini ba a samu amsa a gunka ba kai al'amari ne mai munin gaske ƙabihun kun gane ko wala fara jun kuma a ce ba a samu warware matsala a gunka ba aw ilmun wala makhraj ko kuma ba a samu ilimi ma ba a samu mafita ba a gunka faƙala lahul قاسم زي بعد أمسى وعم ذاك وعم ذاك ميسا هكم عم عم ماذا عن ماذا إتا استفهامية تما إذا انت حرف الجري أنا شافي نون دين عم أما يتساءلون إلى سني أسألين عن ماذا يتساءلون عن النبي العظيم ويأتي بالسكوت عم بالسكت يأتي بالسكت عم هكذا me yasa aka ce ka ce wai in na kasa ba da amsa an yi abin kunya ƙala na kabbinu imamai hudan kai ɗan limaman shirya ne guda biyu na farko ibn abi bakir kai ɗan abubakar ne wa umar da umar kun gane wato shi wannan kasim ɗin da yake ba da amsar huwa ibn ubaidillahi dan ubaidillahi ne ibn abdullahi ubaidillahi dan abdullahi ibn umar ibn khattab ibn umar ibn khattab dan yar qasim ibn muhammad ibn muhammad ibn abi ni ne siddiq saboda kai dan gidan manya ne ya za a ce an tambaye ka amsar addini baka ba da amsa ba abin kunya ƙabihun kun gani jama'a ƙala ya ƙulu lahul ƙasim aka bahu min zalik in baka sani ba abin da ya fi haka muni inda man aqila anillah ga wanda ya fahimci addinin Allah ga wanda ya fahimci addinin Allah abin da ya fi wannan muni an aƙula bi ghairi ilmin in faɗi magana ba da bai amsa ɗaya bisa uku ba kuma tun daga misira aka taho daga misira zuwa madina aka zo masa tambayoyi aka rubuto aka tambayi tambayoyi bai amsa biyu bisa uku ɗaya bai amsa ɗaya bisa uku ba ya ce sauran la'adiri sai suka ce ya imama malik imam al-madina imam daril hijira ma za na kulu idara ja'ana ila ƙaumina me za mu faɗa idan muka koma gida sai ya ce musu me kulu inna imama malik yin taka tsantsan da harkar ilimi mu rika tambayar ma bayar saboda me saboda abin ba shi da iyaka abin ba shi da iyaka wa fauka kulli zai ilmin alim ina fata an gane